والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لخبير بصير abin da muka yi wahayinsa zuwa gare ka ya kai wannan manzo na littafi shine gaskiyar da babu shakka a cikinta wanda Allah ya saukar da shi yana mai gaskata littattafan da suka gabata hakika Allah masani ne mai ba da labari ne kuma mai gani ne ga bayinsa shi ne yake yin wahayi ga manzon kowace al'umma da abin da take bukata a zamaninta.